shahararren dan wasan gaban nan na manchester city samir nasri ya ce chelsea fa ba wani kulob ne na musamman ba sannan ya ce kulob din na chelsea wanda ke kan gaba a gasar premier league zai kwafsa jaruman jose mourinho na da maki bakwai bisa 'yan manchester city a yayin da gasannin da suka rage sha uku ne kulob din chelsea ya ci kwallaye 55 fiye da duk wani kulob din da ke wannan rukunin gasa a wannan kakar wasa amma fa gwarazan london din nan ba wani burge Nasri suke ba duk wada canjaras ɗin da suka yi da 'yan Manchester City sau biyu a wannan kakar wasa. Ni mai sha'awar Mourinho ne sosai to amman kulob ɗinsa bai burge ni ko Haka nan wannan bafaranshe ya gaya ma kafafen yaɗa labaran Burtaniya ya ƙara da cewa mun yi wasa da su har sau biyu. a wani lokacin ma da mutane goma kawai duk kuwa da haka mun fi su burgewa sannan mun sake fafatawa da su a stamford bridge a nan ma mun wajajjaga su Nasri ya yi imanin cewa kulob ɗin Manchester City zai zama zakara muddin makinsa ya kai tasa'in zuwa ƙarshen kakar wasannin. To amma fa a yanzu ya gaza hakan da maki 38 a yayin da saura maki 39 ne kaɗai suka rage ya yi gasar cinsu.